وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه جو أشرين دهدو قوتا أكو وتربيع الأول هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو تيه da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarikin sunayensa wa ƙaunuhu ta'ala na ba daga faɗi ina yin jin ɗin nan to wanda wani abu sai ya faɗi ne hmm? amma min aful to man abadahu ah, tun da ka talatin da uku ba ah, hudu ai sai dai uku ya wato da latin da biyu kenan layi uku daga inda aka tashi a na kwakaifari ne mai ice amma man abada ma'ahu ilahan akhara lahu burhanu bihi falamani amin min dalika kaga ka gutsure wani wuri ne dole zai baka wahalan ganewa amma in ka ɗauko magana ɗauko ta daga tushenta kaga da aka ce la mafahuma mukhalafatin lahu saboda haka nan fala ya sai kulli adin an ya kula amma man abada ma'ahu ilahan akhar lahu burhanun bihi fala mani amin dalika ne yake hmm? walamma eh to me zai hana an ce bai da mafahumul mukhalafa in ko ya zama mafahumul mukhalafa shine wanda ya ce to amma wanda ke da hujja in yi bota wani Allah ka galama ne sai aka ce bai da wannan mafahumi kawai yadda wurin nan yake aka yi har ya kawo mana wuraren mafahomin da mamu khalafa ke da wuri kaza da wuri kaza ya da wuri kaza ya rubutu bai da mafahomi da fahomin khalafa ni wana kawo ni mafahomin khalafa da waraba ibukum lati latifi eh, eh, lati bi hujurikum bai da mafahomi mafahomi da agolan da suke gaban ku kaga mafahomin khalafa shine wani dai ka kai sai an ajiye wannan a kusa da kai ba ka za ka faɗi ni in ji ɗan uwan ma ka masu ji ba ka sani ba shi ya fi sauki shi ne mai daɗi ne illa a ciki ban sani ba martaba ce tunda an ce agolan da ke gaban ku ƴaƴan matan ku da suke gaban ku to ka ce ka wannan bai da mafhumin mukhalafa ba sai a gaban ku ba kaga in an ce wanda suke gaban ku kenan da a ce ma takkana da agwala suna canguwa duniya kana ya wurota in akwai mafhumin mukhalafa amma tun da bai da shi sawa'un tana gaban ku ba ta gaban ku duk ɗaya ne ba ka auren yar matakka to shi ma wannan haka yake bai da ake la burhana lahu kaga la burhana law kana lahu burhanu mani ake nan la eh a shi ne sabon magana wacce ce ta baya sau da kana ga ce fala ya sa kule adin an ya kula ma ya kula na amma man abada Allah man abada ma'ahu an ya kula ai wannan ne ai ne na gaba ne tunda an ya kula ina qaulul qauli to shi kenan kaga an ya kula yace amma al'ana al'ana ba dama dai la burhan lahu indi burhan bai halatta ya faɗi wannan magana hmm. wannan lukuta fassara ne na ga fassara wannan in aka ce kala ina ina kaulun hmm, ka ba ne an saka labda naka a dole a nemo shi bai halatta ka ce to ina abin da zan ce din shi ne kacen ne wannan maganan da cewa hmm? an ce duk da wahida falka a kagan abin da zai zo gaba bayani na bayanan suna da alaƙa da juna ba an ce an sa nukwata da falka al'ukura maganan da take zuwa gaba da ne a shi ne tabbatar maka maganan gaba tana da alaƙa da hmm? ya hmm, haka yake tun inda haka lura da nukwata da falka al'ukura to za ka tadda na gaba yana da alaƙa da baya maganar nan da ta zo a gaba ta baya ke kaga za ka ce da ka ce ne wala shi ku mutum ya ce ya ce me ya faɗi wannan magana ta gaba ita amma ana al'ana amma man abada ma'ahu ilahan gairahu lahu burhanu ko bayan ta mutum ya faɗi wannan magana wa yadin lahu burhanu fala mani'a min dalika ba abun da zai hana mutum bauta wannan Allah tunda shi yana da hujja ba da maka faɗi wannan magana shi kenan yau to wannan kaga magana wannan ta kuta wannan kaga ne li istihalati wujudi burhani saboda ko an nemi hujjan babu ala ibadi ila ibadati ilahi akhara ma'ahu kaga magana ta kare ta ka ce balil burhanul qata'iyatu mutawatiratun can da aka ce la me yake da la burhana lahu hujja yankakkiya ba ta ana bautan Allah don bautan Allah amma ba bauta ne ba بل البراهين القطعية المتواترة دالة على أنه هو المعبود وحده ko ko ka samu hujjan gunkin gidanku ko ka samu hujjan dodon gidanku ko ka samu hujjan dodon kasanku na burhanallah manyan tsofaffin garin kuma zama abin boto. kamar can kafa kaza masu bautan shugaban kafa wannan suna bautan wanda suke bauta tabbala burhana lahu da yan alhujjat alqat'iyya kada mazar la ma'budu li haqqin illa huwa shigana a bai mutu ba ya mutu amma da kafa na'am ina ko amma mai ta manzan nan zaka ba shi ka dubo shi a maraji ya gani in ka samu maraki ka ɗauko nasharar bunuri nasharar bunuri zai fassara maka wanda za ka rike yi isa a galibanin yayin da ake fassara da dama ji kawai da shi idan ka san karatu da rage shi da alƙalamin ka da kai gwanin alƙalami amma yau dai bai amfani yau na wannan jiko ana zuwa kan abu kan leɓo kasan kuna rikici da baiti to ana zuwa kansa dama ka karanta shi daga gida ka zo ka same shi wani baitin za ka karanta ka ga lahiya lahiya amma wani ka gani kake to Allah kai mana ga inda za ku zo ana karanta shi to inda duku duku sai ka rubuta ka rubuta da da kai nake buga misali amma yanzu ba da kai za buga sai ta buga misali da barista shine duk inda aka je ya ga alƙalmin ma gefe akwai exercise don da za ka ɗauki littafin za ka duk a cike yake da shari da an faɗi wannan ya tsaura ko nan ya wuce wata kalma ce ce da na zama yin ta ita dama aka kafa farata tun farko saboda ka na gani sharhi za yi ba shi nan ba yi kaza kaza yi kaza kai abin ya zagara da ko littafi shi ma kaya kaya kaya shi ne karatu amma kullum a maimaita kullum a maimaita dama da na yi baiti ke na ɗaura ce to kada wanda zai tambayin shi daga baya sau da kanan shi ne in ba ka zai rike shi tun farko kaga yanzu duk bayanin da zan baka kan bai ba zai mai zuwa sai din karatu maka da ku wannan ka ce ko akwai majalci a baiti lugace na manta amma ba ma'anan ba ma'ana na gane amma lugan kalmar ta washe da shi kenan da zan dama dama aka ce a wimte nano ko magana ta zo da sigan gorantawa irga maku nemomi wannan gaga ita ba ta da mafahumi au fa wifaqul waqi ko maganar dama ta yi daidai da wuri ita ma ba ta da mafahumi ita ce irin wannan tun da shi bai ce in ita so bakan damiya ne da matsalan ku da matsalan wasu ma duka gaba da an warware ita ne kaga biyu nan wal jahalu haka abun da ya zama akwai jahilkin abun kaga shi bai da mafahumi wata akidu haka ƙarfafa magana ba ta da mafahumi inda sami yayi hudu ba su da mafahumi amma nan ɗaya aka kawo mara mafahumi hana burhana lahu bihi shine banda bai da mafahumi to uku nan su ma ba su da mafahumi bai wuce bai fi yi magana shine eh, eh, na san ka da faɗin gaskiya ko yaya ko laifi yi maka in ji zai shi zai da siya yadda kai ya aka yi baka yi kaza ba baka yi kaza ba ce bacci ne zai ka yi masa abin da yi masa amma ladabi za ka yi bismillah na hannu ne in ko na baya ne to to haka yanzu ga mu ga na yau mu yau a wannan jirgi na nawa na eh, hudu da ko hudu da na ku da ku gudu tsura muku tun da yan yawo yau ka ɗauki wannan jibi ka ɗauki yanzu mai kyan mai kyan asalin yau hudu ne yau za a yi sauka eh, amma mu ba ma walima ba ma a tara mutane ku zo ku karanta kuma kuna son a tara jama'a kun zo kun biya? Hmm? ayo lima adua aquí ya había gobe la mesco sí que no gobe adua aquí sabemos que adua aquí وقوله تعالى في خاتمة هذه الصورة الكريمة هكا الله تبارك وتعالى يفقي أكرك أري وانصورا نمي البركة وقل رب اغفر warham wa anta khairur rahimin kai kai kai doa ini bapak rabbi kisi warham wa anta khairur rahimin hmm? bayan kai salati ga annabi sannan ka ɗauko wannan bukatan ka ka sannan ka ɗauko salati ga annabi ka sake kullewa to salati nan da annabi na farko da ƙarshe shi zai zama hukukin du'a'i wannan du'a'in ne gangan jikin da kan yi yunkura haka haka ko su su su su bankina da ƙarfin da zai wuce sai liyi a ji a shigar da shi a can don yana da shi. amma du'ayin da bai da fuffuke yana na aji ni daɗina da mu ko ban haushi na da mu ko du'a'i ake yi mutum bai san me ake yi ko ba ko kuma ni ne nake haka dace yanzu nake ganin illa ta mu roƙi Allah mu roƙi Allah sai ga mutane sun yi banza da abu duk wanda ko yi banza da abu na ga abun nan bai dame shi ba kila da sun yi faɗa da matarsa aka ce Allah haka kawo nan mu da matanmu da wuri mai sai amin amma wannan tun da yake ba shi ya kawo masifar da ta dame shi ita ce masifa wutar da ta kona shi ita ce wuta amma duk sauran wuta ba wuta ce ba don da sun yi aran gama da matar shi to yanzu ana jan hankalin Allah matar ku gane ku tafi tare in ba su samu ba za a tafi tare ba kaza kaza yanzu za ka je ya gyara amin amin shi ya dame shi wannan maganan aljanna ku ta dama ko a jikinsa shin galiba ne ita dama ba wai ba ya fanta ne ba ina hmm, fanta ba wai ne ya ce shi ne an sha duwayen aljanna na ne amma ana neman aljanna ko gyara zama yanzu ga Allah nan ana kiran shi gyara zama kafan da kai a ciki ah. akwai jama'an da idan ana ana ana yin du'a'i wallahi mana gaban kake wane fita wane fita wane fita tunda su ba sa so ba sa so a bar na yara gado ne su masu kai kawai dama an za a du'a'i tashi da ra'ayi da a tashi aka fara Allahumma ha haba sai haɗa jaka ba wai ina murna za a roƙi Allah ina murna za a gida kaga irin wa'annan yara kwata-kwata ba Allah tare da su ba su san Allah ba kuma aiki ne musamman dai iyaye na ciki to amma abun da yake bai da tasiri irin kullum za ka je shi kullum za ka je shi bai da tasiri to ba kama ji ba iyayen ma ba su ga 'ya'yan ba malamai tunda sun fi fasaha sun fi dubara wai sun karanta addini su sau da kanan ya za a yi su sa addini a zukatan yara wannan rahama da ake roƙo fa mu muke neman rahaman nan kai kana so ni ma ina so menene a lokacin za ka ji wa yaron da ya gane na ta kawai ne ya rahaman nan tun da rahaman nan wani abu suna ne kauce to ba komai rahaman da biyar da aka mai kyau ne mana musamman bakon hajjaji da ce yaya kai isami ne ko irani ce ni dukan sai sa sake gada baya daga gare shi masaukin da za a ba shi aka ba shi wani masaukin daban akai masa miliyan ta arziki sannan aka zo da daddare ana hira da oga za a samu fa'ida me yaya isa naka ya isamin naka yake kai duk biyun ban ni dai na tabbatar suna ne guda biyu kana kin da kana son ɗaya yana hada duka kaga zai sha fushinka na nan wannan ya mayar da shi shi kaso ko rahaman da yaran nan za ka musu bayanin rahaman nan ya bayan zai fara ce maka menene rahaman nan mai ce ce wannan rahaman nan wai menene wannan gafaran nan baka ga manya suna ce ni na rasa me zan noma me nai da zan ce Allah ya gafarta mai me nai da zan ce Allah ya gafarta mai in ba ku manta ba dan uwanmu ne nan ya daga nuce ce malami ban ga abun da na yi ba tsakani da Allah din safe da na tashi da safe masallaci da sai daga masallaci da sabon nan tauni nayi ka san maganar shi garin tsakani da Allah yake magana ba munafinci shi ya tsakanin sa da yi ba ta fute ba tashin sa da safe ta yi masallaci abu na sigi yi ya dawo da zuwa ya haɗa fafa ya hau mashin ɗinsa ta wazo masallaci to me yi da zai nemi Allah gafarta masa to ko da to na jiya an gafarta maka shi ka ɗakko ma na jiya da kai Allah gafarta maka shi to a wannan zuma yanzu tun da ka tashi da asubahi ba ka saka mummunan abubuwa tashin ka daga asubahi ba akwai abun da ya kamata kai ba baka yi shi ba yanzu da asubahi nan ka yi istighfari da asubahi bayan ka gama eh, wuturi kafin sallar asubahi ka tsaya ka ce Allah ya gafarta maka ya eh, to wani ba to kuma ba an ce bawon Allah su ne ne wafil ashari domin ya rona ka kayi wannan shi yanzu ba kai abin da bai kamata ba za ka nemi Allah gafara ba domin ba kana sani ka bashi ba mantawa kai ba kuma lokaci ne kure maka ba a a ta shagalar to ballata na yara kanana manyan ma in ana du'a'i shaksiyar jikin mutum za ka kalla za ka gani abin da kake du'a'i ba abin da ya tsada shi da kafa da shi shi ma du'a'i kuke ba du'a'i kuke ba tsogoran gafala tunda da gafala ce in ka ce masa da kai ba ka neman rahama ce haba wani ko a wani zai zaka shi da sanar neman gafara to amma na ga yayin da ake magana neman gafara kai banza da abu sau da dama za ga amma da aima yana harkokinsu kamar misalin ne kana karatu ka gauta yana harkokin shi yana harkokin yana tare da kai karatu karatun ka bai karatun ka bai tsada shi da kama to ka kada haka wannan du'a ne rabbi gfir warham wa anta khairur rahimin kaga na alqur'ani da du'a ne kaga yana da shimfida yana da fuffuken dama yana da fuffuken hagu wannan kan da gangan cikin shi ne wannan tsokan din in kai wannan kai wannan hmm, zai killa da kai sai kai ka wurin Allah to haka fihi dalilu a hada wannan aya akwai hujja ala anna zalikal fariqa wannan jama'an masu irin wannan du'a'i allazina kanu yaquluna rabbana amanna faghfir lana suna ciki ubangiji mun sallama mun ji magananka mun yadda daga magananka mun maka alkawari za mu yi kafin a je can yanzu abin da muke nema a wurinka ya yaushe za ka samu da tsonka yanzu kokolowar ka za ta zo jikinka ta yi maka yi haka yi wannan maganan sai dai mu karanta alƙur'ani karatu kuma ba na ganewa ba karatu ne bai da rafi ba a farka karatun da aiki ai kaga da dama sau da dama za ka ce cin ai mu ba kara ba mun zo ne ka sauka mun da aiki ba mun zo ne ka biya mana abin da ke so da ko irin wannan maganar za ka je wanda abin da kamar yadda nake magana yanzu yana ce yana nazarin wani sai ka a so koma tambaya ka ƙashin nan cike haba in kai wawa ne ba wawa ne ba ina sadar da abin da nake wannan muka zo yanzu za mu yi duk abin da nake kawowa ta yadda za a yi wannan ɗin da ne shiga ana so ne wannan wanda ake cikinsa ya samu shiga ya samu karɓa ya zama ya yi amfani da zai amfanar rabbana amanna haka ya Allah mu kan dai ire-iren mu ire-iren mu ire iren na dukkan mun yi imani mun gaskata wanda ya gaskata yana da alkawali zai aiki dawo to amma kafin mu je wajen aikin ba har da za mu yi aikin kuma a karɓi aikin to yi mana gafaran lodin zunubanmu kada mu ɗora mu yi shuka a kan bola ko mu yi gini a kan bola warhamna ka tausaya mana ka jinƙayinmu Allah anta khairur rahim shi isa ka ba mu daukan complaint din mu mu kai wani Allah idza shakauta ila bani adama innama tashkur rahima ila alladhi la yarham yanzu matsalolin mu gaba ɗaya ga nan gare ka Allah ka jin kayin mu ka tausaya mana yanzu bari mu dukofa mu danna aikin da ka faru Tunda wancan aikin da ka samu mun ji mun yadda za mu bi manzon ka cikin duk abin da ya faɗi za mu hannu duk abin da ya hana za mu aikata duk umar muna gaskata shi duk abin da ya faɗi kuma mun ma muna ma alƙawalin ba za mu yi wani abu sai yadda ya tsara mutum na da wani alƙawari ya kansa kana da shi sai dai kana cikawa mu mu uzame mu yau ne yanzu ne za ka ga fa'idan ne ko kuma daɗin yana ma zo mutum musulunta Dawa abin da gabata ban sani wani duk da shi wanda ya daɗe ana ga ya aiki da yawa mu mun daɗa ciki ba ma aikin ko sai za mu ce fatan yana ina ma da mutum ya zai musulunta to amma dai aka aibo da zan bi kamar da zan bazu Allah da kake da irin wannan siffa da irin wannan hali na tausayi to Allah mun gode sai mun ji daɗin Allah da ba zai kama mu da na baya ba in mun tuba an ta karo ba kan ya fi yi mai tau duk mai tausayi a bayan karshe ashe ba dama ka ɗauki matsalar ka ka kai wa wani ba dama ka ɗauki matsala na in gaya riga su sai dai in zai taimake ne dai na san ina da abin da zai taimake na san ina da alaka da yan tifa to to Allah wannan yan tifan garin ku a garin su ne suke amma ba kin shi ba a garin su suke ce to don Allah zaka samu wani ne tifa wanda zai tafi can haka ba kaya inda zai ɗauka min kaya a banza amma bai ɗauka ba ka zai tafi zai yau ka kawo masu. saka roƙon ne ba na je nan kai masa complain ba ana da yan kuɗi na nima da zan ba biya sake an ba ku kana kawo masa ba a yadda zai taimaka min imin hanya to saboda haka ta kai amma ka ɗauka ka kai wa mutum ke ka gani yanzu na rasa yadda zan yi ba yadda zan yi na ta ba taki na son kai taki tashi kaga kenan Allah bai bani dama ba bai bani menene ba to ina ganin kai kafi Allah tausayi ga Allah kai yin yadda zan yi kai taki na gona ba karshe sai hanyar da zan biya in yi ittihadul asbabi ba da kuɗi a kai min takin nan gona ba a kai wa wani ƙara'in hmm. shi ne ai yanzu ibrahim al'adar nake so yanzu nake fata muke bukata mu sassake ta mu zama musulmai yanzu ba abin da ya rage wannan karatu kawai kama da kai in ka shirya kana son ka zama musulmin gaske to shi ka shiga ciki yanzu waye zai zo da maka al'adar tukuna ba ka zaka ce da kanka ba kai kake abun ka da kanka ni nake abuna da kaina wa zai kira mishi ni zan kira gona da kai in an tashi cire shi na san akwai zafi akwai wahala man zan rufe idon cire shi abun da zai biyo bayan na cire shi ya daɗe da zuwa na san kuma ba zai cire lami lafiya ba ina cire shi bala'i zai zo to mu je zan kari bala'i to sannan kuma lokacin za ka je ka je wajen Allah da wannan raunin ka fige al'ada jini da zuba ka za ka je wajen Allah kaga wannan ma wani abin da zai ce Allah wa abin nan a lahira a tashin jama'a ya abin da mutane su kafa wajen shi Allah mutane sun tsarki mu saboda ka to mu kuma na san ka hayar kaga yau mai yanfa usadiqina sidiqu ranan da masu san Allah da gaske zai musu amfani har wani abu zai taso ka biya al'ada har abu zai taso ka dauki haranka har abu zai taso kai ban Allah ne ƙarya ne baka yi imani ba lasta bi mu'mini bal anta insan mudda'i da'awan imani kake da'awan musulunci kake amma kai musulmi ne ai ba wata hanya kawai in kace ma kana neman wata hanya ka yaudari kanka kai za ka kama imanin al'adar nan ta shiga cikin jininka ta farko da jijiyoyinka ta farko ka ja ta ka ji jikinka gaba ɗaya ko ina ce yake rufe ido za ka fige ta ba mai fige ma ita kai za ka rufe ido kuma ka tabbata in ka fige ta sai abu ya fara dangin ka sai sun taso ma abokai sai sun taso ma abokan za ka rufe idonka kibiya ce ta sarki mutum in ka lura ka ina ma da kibiya yanzu haƙwanin nan kafin za su shiga amma wajen fita ya su tsaye nama to sai ka bata a ciki duk bala'in da za ta yi dole cire ta bala'in da take cikin aka barta ya fi bala'in cire ta a cire ta kila a rayu jira ma. kuma ka ba kai in ka ji mutum ka ya ya san yanzu ji baka shige ba kai dai baka yi imani baka ma san abu ba can ta kaje kana imani to kuna ka gano waye Allah ka gano menene lahira wa anta khairur rahim na wa inna mutane an datar da su ba kullum addu'a mu muna neman muwafaka Allah ka eh, yi mana muwafaka a duniya da lahira na san ana faɗinta ne ko yawan faɗinta ya sa ba san ananta ba ko ko a'a dai da falace shi ne wa'innan su ne wanda Allah ya wa muwafaka al'adan ransu hawan ransu sun sun ijiyar shi jini na zuwa suna fama da ciwo ta ko'ana kai sai da ce iyayenka da dangi to wani kuma sai an ƙara masa ya'yansa ba su yarda ba matansa ba su yarda ba shi ma yana da iyayen shi ma yana da dangi ta ko ana bala ne ga shi haka za ka furma za ka shiga in ku ba haka ba na in ka ji za su yi kice da ka Allah na in ka ji daɗi daɗi nan ka shiga cike in ka ji mene da kai ba musulmi ne ba yuminuna bi ba'di wa yakfuruna bi ba'di kasan ƙarshen saboda kanan wa'inda suka tsaya suka yi wannan aman nan nan suna neman gafara kafin su zukufa akan aiki su ne muwaffaquna fi du'a'ihi zalika eh, zalika walidha saboda wannan ne asanallahu alaihim bi in ka ji ana yin mutum ai ba banza duniya wannan abun banza bahaushe na ce mushe ce duniya amma in ka ji wani ba banza suke ce a duniya an gajewa ne to baban zaben shi ya san yadda i zama wani a gaban jama'a Allah ya taimaka ya zama jama'a amma ba a wani a banza ba a wani a wayo ka samu kayan mutane kamar shi shi naka ka samu kaza din nan kamar shi shi naka a haka ka zama wani ta yanzu an dawo ma ƙarshen sa kai gujjo ne wa amara bihi nabiyahu sau da kana ya umarci manzonsa da shi litakata diya bihi ummatu saboda al'ummansa sai koyi da shi fi zalika wa ma'amulul igfir kaga an koma ciki ko rabbigfir kaga ah, warham ina wanda aikin ya faɗawa kaga babu iksir kasan sai kila an ba kama ka kaddara kai ma za ka kada ka ce zunuba kaga ce je iksir kaga warham uzifa kuna kaga babu shi a ciki in ce misalin ka samu mutum a kuna magana cewa na kai haka yi kaga ga mai aiki ga neman abun aiki to in ne zan yafe ma kaga dole ne mai shi ko haka kawai mutum ba zai zace maka wani ka yafe ni abun da ya gudana tsakanina da kai to dan dama dama ya yi dungu ka faɗi min shi don in ji daɗin yafe ma in kuma ba haka ba sai in maka imamu ahmad Allah ta'ala ya ji kansa na yafe ma in baka ƙara ba shi dole mutum ba wuya ce ke koya mutum fasaha na yafe maka in baka ƙara ba na yafe maki in dai baki ƙara ba kaga ƙarshen ta za a yi gaskiya da gaskiya a a to ya za a yi ba zan ƙara ce ka ba ya za ce to nima ban yame miki ba hawan da wuce ban yafe maka ba hawan da wuce yanzu dai a yi sharafi na yafe ma in baka kara ba A'a yanzu ai ba a gama ba. Misalin ka shi Allah ya bambanta da mutane. Ina gaya maka na ɗan adam ne. amma dai kaga ko anan Allah ba faɗa maka ba amma an ce iksir warham kaga din cikakken magana ka faɗo abu ita li dalalati ma taqaddama alaihi saboda isharar abun da ya gabata ainihin fi kauli faghfir lana warhamna ai والمغفرة ستر الذنوب laifi. shi ne sassan rufe shi ga laifin yana nan aka rufe ma kasan ko kana jijiya ana fama shi da rufe asiri ake akan kai a goge amma dai a farko an aka rufa ma asiri in aka tashi gogewa za a iya goge ma ba fa kawai da kace ce Allah na tuba an goge ma ba ka cika ma sharuɗan tuban sannan kai tuban sharuɗan tuban daban tuban kuma daban nan lamaru ko tafi kowane gari sharaɗan tuban da bane duk maganar da muke sharuɗa ke ta kawo shuruɗu tabbata an nadam an nadam an niyyatu Allah ya uda tarkul ma'asiyati wannan ai sharaɗi ne malamai suka ƙara bayan irin su imamun nawawi yace sannan tsakaninka da Allah ne Wani na sun tsakaninka da mutum ma haka ne sannan in tsakaninka da wani ne haƙƙin wani ne ka ba da haƙƙi duka wani sharuɗa ne sannan ka dawo aikin shi ne ka koma kana son abin da Allah yake so kana aikata abin da Allah yake so kana barin duk abin da Allah yake yi to shi ne wannan aiki ba kawai na yi zamanci na tuba Allah ya gabata maka a sai da sharuɗin in ka cika sharuɗin sannan za ka yi magana neman yadda za a yi dubu yadda aikin zai zo kotun tunan za mu sharuɗin maka fi damuwa da su to don ka cika sharuɗa ba ka yi ba aiki ba mai aka yi satar zunubi bi lahi, da afuwan Allah wa hilmihi hatta la ya zahara laha a asaru hatta yadda gurbin zanubin ba zai bayyana ba kullum muna magana sayyi'ati a'malin sakamakon mugayen ayyukanmu to mu nemi Allah tuba daga wa'annan ayyukan ka kawo na ka an kawo wa na fan abin da kake kai ma ka san abin da ke ke ma kin san abin da kike yi to duk da baki da idan ma kuma Allah ya rufa mana asiri to shikenan daga nan kuma sai ya ci gaba da tsare mu amma ba mu cika wannan ba ah. yanzu dai Allah mun tuba za mu ci gaba da yin duk abin da kake so za mu bar duk abin da ba ka so to kaga wannan ilimi ma ya shigo ciki kaga ba ka zuwa makaranta ina za ka san wannan tun da karatun da muke baba ma ka wani karatu ne na taro a ya za mu yi aiki kafin ka kalli rayuwar mu ba wannan ayyuka tare da mu bihi sahibuwa Mm. guda sharuɗan tuban hudu ne hudu ne uku tsakaninka da Allah hudu kuwa in kana tsakaninka laifi tsakaninka da bawan da halitta ne in tsakaninka da halitta ne tsakanin haka tuban sani ba kowace in an zo kan dabbobi dabbar da kashe ha ka tsora mata kayan da yake karfinta kaga na farko ka zalunce ta to sai dai da yake kila dabba ta sama kayan Allah dai amma ita ma tana da haƙƙi ka tuba ta ke ka daina yi na biyu ka daina ta ce ka daina aikatawa na uku ka yi nadaman cutar da kai cutar da kai. yanzu in akwai kayan akan ta ka rage mata ka je mata daidai misali sannan ka koma wajen mai dabbar Allah kenan kai ta neman ka akuwa ka ba ni kiwo Allah na cuci kiwo ka ba ni mulki na cutar da wanda na wanda na mulka ni ke da ban ba su abinci ba dabbobin nan Allah na cutar da su Allah na toba Allah na yi nadama daga yau ba zan sake hana musu ruwa ba ko abinci Kalla bayan ka ne ka bani iko a suna cutar da su wallo ina neman rufin asirinka daga yau zan ci gaba da dabbobin nan yadda kake so daga yau na bar abin da ba ka so akan dabbobin nan daga yau din nan warrahamatu sifatullah ita rahama sifa ce ta Allah alati istakka li nafsihi minha ismuhu wanda ya tsago sunansa suna ismu sunansa domin kansa daga wannan rahama siffa ce ya samu sunansa daga rahama kuma ya siffata da rahama ar suna ne na Allah ar-rahmanu siffa ce ta Allah ar-rahman wasmuhu ar-rahim kuma yana da suna ar-rahim وهي كما صفة شينا صفة الرحيم وهي صفة تظهر آثارها صفة على مؤمن تنبينا ممكن كلها لكم الله زكاي الله رحيم الله رحيم tasarari ko kwanan na an abu ne sai dai na manta yadda aka yi aka wai gari mutane duk suka mutu dan jinjiri bai mutu ba ina ga na sake yi banda jinjirin da nake ba ku labari a ga uwa ta mutu shi kuma jinjirin nan kyautar Allah a ta ruwa fi halƙihi allazi na yarhamuhu aiki ne maƙiya Allah filosofa masu zagiyar da su kan je sai su ɗauke ka su kai ka cikin kutare sai su ka dubi tausayin Allah yanzu wannan kai tausayi tare da Allah mana karatun inda mala akwai fa masu batar da mutane suna nan da yawa kila mu ce mu ba kamata a karo da mai ɓadda mutane daga Allah ba yanzu ya kace Allah mai rahawa ne sai ka ga cikin kutare. tare ya ce maka to yanzu wannan dubi aikin mai rahama mai rahaman naka to kaga wannan kai zaka nemo dalilan maganin waɗannan yana nan ka tashi ka kare ka samo fasahar da za ka kare ya za a yi kana bin mutum baka zan fasahar ka duk magana da aka gaba ban ka zai kara ma amma Allah ba za ka yi rama ba kai ko kabila ka aka taso a gaba wannan yi watsa musu wannan yi watsa sai kai masu kabilan nan ba su masu naji idan suka tashi rama ba za a ji da dadi ba yadda kake son kabilan ka wancan ma suna son kabilar su shi a aka ce duka mu bar kabilan kawai inna karamkum inda lahi a taƙaƙo to mu tafi a haka to mun tsaya taƙawa za mu sai wani dinga shigowa daga baya na cima mutuncin kabilan ka ta kaga rasa juyi وهي صفة تظهر آثارها في خلقه الذين يرحمهم وصيغة التفضيل أين في قوله أنت وأنت خير الراحمين لأن المخلوقين قد يرحم بعضهم بعضا آه، جماعة ساشي هل تو ساشي نتوفي أو ساشي ذاك ما كان كذا يتلفي إيه إيه أنت كالرواي بتاسو أي تو توفي نرامك ka buɗe har ka ga abin misali idan ka zauna kana kallo na da maka ka dinga dariya sai ga ɗan ɗaya zai ko cin yi ji ruwan ya kwale zai gudu kuma ciki ita kuma agogo ba a ruwan ta zauna gungurin goro wai ƙara masa duka da za su fito za ka ji ta sake na hmm, kwat-kwat-kwat tana gyarawa tana mai tana da buɗawa ita za ta yi bacci a cikin ruwan amma ‘ya'yanta ba za su ji gaba kaga ai tausayi ka daja ka in ta aihu ta yi wani ihu in akuya ta gi torin amma kaga ba ta ce zon dan yi gudu i shiga cikin jikinta sha nono yi wa ne ne wani kawai tana tsaye hmm. rahama ce Allah na da rahama guda ɗari ko amma ya ajiye casa'in da tara sai a lahira guda ɗaya shi a karaba mana duniya da ita ne uwa ce shayar da nonon ɗanta ba ta taɓa yadda wani ya same shi wani abu ya same shi sai dai gafala in wawiya ce ga ɗan a kwance ga ruwan zafi nan wannan wawiya ce wala shakka anna rahmatallahi tukhalifu rahmata khalqihi a suna aka haɗu amma rahamar daban-daban take ka mukhalafati zatihi kamar sabawa ainihin zatinsa kamar yadda zatinsa ya saba wasa ira sifatihi ko ainihin li eh, zawatihi zatinsa ya saba wa sifofin zatukan yanzu ka duba ba an ce nefa ta dan tsaya ko za a wuta yau kuma kishin kishin an ce a za su dan taɓa yajin aiki ko ka taɓa jin da Allah yajin aiki kaga da zai tsaya da aiki na kwana na na sati sai da an halaka a samu sati ranar nan ta kullo ba haske ne ba shi muke ci ba amma Allah ya sa rayuwar mu na da raga da to da a ce zai tsaya na rana ɗaya amma yanzu sai a dinga roƙon nefa a dinga du'a'i wa nefa a dinga menene kaza har mutane kira ne suke kullowa shekarar su kaza ba ta ba ɗauke wuta ba amma sai sun yi abun arziki to ya za su yi wa Allah shi kuma da ya taɓa ɗauke wutar mun gafala kullum tana nan cutar ko taimako ba hawa shi. ita wannan nefa kana biya shi ko Allah ne kake masa wannan bautan kana yin yadda ka ga dama ne mafi yawanci ya ce kada ka dinga faɗin kaza kana faɗi ya ce ka dinga faɗin kaza ba ka faɗi shi kuma kana shan nemarsa wasu fatihin ainihin kama da siffofinsu ya saba na shirin كما أوضحناه في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى ثم استوى على العرش كذا ندير الظيني دتا لدي يوشي يقوم وانا عاي عندما كانت ربيتا وانا كاسا سيقوم وانا عاي عاي بادورا سيبايانا دا أكيد in ku bayanan na kwakwalwarka to aya ma an tuna ma dukkan komai in ku baya cikin kwakwalwarka yanzu dole ka tashi ka je ka koma ka sake karantawa amma dukkan komai in ban da wannan kawai ya yi bayani ya kawai ba zai rabu da kai ba to amma yanzu kila nuna gashi ga dogon lokaci da awa arba'in da takwas to karshen ka kila wannan littafin in ka rufe sai rana ita yi ala ranar ajiyar rana ita yau ce sai zan asabar ta irin su mu wanda yanzu ka ake littafi rana sai ka samu wanda zai dawo da littafi sai an ce maka yan kare shi ya yi yin fargaba ya gafala da za a ce mutum ba gafala Han mamaki aka ce wani bawan Allah na ga sunan babansa na jahiliya ne wane dan mugaffal sai ka ga wai ana dariya mugaffal har wani na kafin na iskilanci sai ka ji ma a cikin sunan sabai wani shi mugaffal don Allah fasara ne menene mugaffal kamar yadda matan nan ta zo yar iskan matan nan don ta zo tana min zama ce malam menene menene abubakar sai na ce kina ya zo a'a duka faɗa ne bakar ɗin menene abubakar sai a kina ya ba abun nan ba su gama ba abu huraira ba bakar ɗin nake so ka kan sai abubakar kina ya ce baban wani kuma kina ya halatta kai ba ga wani ma shi abu turaba ke sai masa ina zan yi shi ya ce sai ai ga wani can abu turaba ke sai masa shin yi ma sai kace masa baban ƙasa saboda dama na bin tambayoyin ta ne tambayin inda ta karkatan ce a ko dai yar kala kaso ko kuma ishiya da aka turo ne ko kuma yar ce ko yar ce a karshe ma dai na tabbatar a shi yar interface ne yan na ce duk gidajen mu ba inda ta ce ba duk wata mata ne dan kokarin kaza ba wacce ba ta je wurin ta ba a gida ta da kana ta ce bari ta zo gole ana cikin karatu kamar yadda muke magana nan irin wannan sai ta ce to Allah baba menene kaza menene kaza wal ilmu inda Allah